إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له سبيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الأمة المسلمين ودبر مسيو 61 wadda sai daidai da ta dubu saba'in da biyu da ɗari uku da saba'in da bakwai a wannan masallaci na abu huraira takinta shi ne mu karanta tarihi ya al'ummar musulmi mu sani cewa allah tabaraka wa ta'ala yana da sunoni da ya shimfiɗa rayuwar duniya a kansu tsari ne da yake tafiya san bai babu karkata babu fada kuma baya canzawa abinda kaga ya faru gare ka yau ya faru ga wani jiya kuma gobe zai sake faruwa ga wani haka har zuwa ranar sashen alkiyama kamar ta adad munafukai da Allah ta'ala ya bayanin hadarin su sai ta sunnata Allah fi alladhina khalaw min qabl wa lan tajid li sunnati Allah tabdila haka Allah ya tsara sun canza kuma tsarin Allah ba ya canzawa a game da kafirai da take-taken su ga musulmi فعلا يكي ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يرى رسوم يتعملي تاملي يتدبر يدوك يكي ولن من بري بزي لا بسامدام من شيرين دوك آيوين با أمام كارم تاسم صوراني سكوين جيا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون إذا ذ ا مكي نزل وقلنا آ ي د ذكي ذا مكوئنا تبارك وتعالى يا سنيا ألا ما مينون السوى تاريخي أ ب و ن wannan shi zai bayyana mana muhimmancin sanin tarihi duk abin da kaga ya faru to an taɓa yin irinsa ba wani sabon abu a duniya idan muka bi tarihi sai mu amfana da rayuwar waɗanda suka gabace mu a gobe kuma rayuwar mu ita ce za ta koma tarihi ba ana karanta tarihi ne kawai don a ji daɗin karatu ba ko don a sha dariya ko don a ga abin al'ajabi manufar karanta tarihi ita ce samun abin lura wanda sanin sa zai sa a amfana sai mu gyara samun rayuwa mu kauce ba kurakuran waɗanda sun ka gabace mu mu bi sawun su inda sun kai daidai abinda duk sun ka cimma idan mun bi ta tafarkin su mu ma shi ga mu cimma alqur'ani sulusun sa labari labarin annabawa labarin mummunai da irin nasarorin da Allah ya ba su labarin kafirai da yadda Allah ya tarwatsa su nasarori da matsaloli wanda sun ka cimma mutane bisa ga ayyukansu akwai kuma sura ta musamman a alƙur'ani sunanta suratul qasas surar labarai ayoyin ta 88 da Allah ta'ala yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab qatar kuma ce faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun anan yace akwai abin lura da masu hankali a cikin labaran da ake bayarwa a nan kuma sai tabaraka ta'ala ce ta ba da labarai ko da za su yi tunani a wani wuri kuma Allah ta'ala ce qad khalat min qablikum min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al mukazzibin sallah umar shin ma da yawon duniya domin muga abubuwan da suka faru a tarihi a kasashe daban-daban domin su gamo izina da wa'azi a gare mu hudu ba ya kuwa musulmi za ka yi bitar wani labari ne da cikin muhimman abin da tarihin musulunci kai ma tarihin duniya gaba ɗaya ƙunsa abu ne da ya faru tun a ƙarni na bakwai kuma wucewarsa yau an shekar ɗari bakwai amma idan ka ɗauko shi kana karantawa kamar yau ne ya faru yana cike da darussa masu amfani ga rayuwar mu ta yau da rayuwar sauran al'ummomi da za su zo nan baya za mu ba da tarihin al'ummar da ake kira tattawa wata al'umma da ta bayyana kwatsam a tarihin duniya a lokacin da daulolin da ke riƙe da duniya daula biyu ne daular musulunci wadda ita ce mafi ƙarfi ita ce mafi yawa ita ce mafi rijaya sai kuma daular kirista a daidai lokacin da suka gama gwabzawa tsakaninsu aka sha wahala da yakokan da ake kira alhurumus salibiyya crusade yakokin cross wanda kiristoci suka daɗe suna kawo farmaki ga ƙasar musulmi bayan da aka gama sassaɓe su gaba ɗaya sai kwatsam wannan al'umma ta tattar ta bayyana waɗanda suka shaidi bayyanar tattar da abubuwan da suka faru a lokacinsu sun ce suna jin tsoro nan gaba sun an faɗi labarin a arewa, saboda al'amuran su gaba ɗaya sun tsallace hankali duk abubuwan tattar abubuwa ne masu ban tsoro yawan jama'a ƙwarin shirin ƙarfin jikinsu taurin zukatansu rashin imanin haka kuma da yawan zubar da jini nan da suka yi da yawan biranen da suka rusa yadda suka tozarta al'ummar musulmi suka da daulolin duniya cikin ƙanƙanin lokaci yadda suka gami duniya nan take a lokacin da babu hanyoyin sufuri da na sadarwa tarihin ta ta kowace fuska abin tsoro ne abin mamaki ne kuma musulmin da suka shaidi wannan hadari sun yi tsammanin an kai ƙarshen duniya kenan ko kuma akalla an gama da musulunci da musulmi ba za a sake jin labarin wasu marubuta irin su ibn asir sai da suka yi shekaru da dama suna juyayin abin da ya faru kafin su fara rubuta abin da sun ka gani da idon akwai waɗanda da na sani da jin haushi da ya kama su suke ta ina ma uwayensu ba su haife su ba saboda tsananin musibar da suka ga ta auka masu kuma ta auka ma al'ummar musulmi ta wannan lokaci ibn al-afir cewa ya gara fitinar dujjal bisa ga fitinar tattara kuma yake cewa na rantsa da Allah a nan gaba in an faɗi wannan labari na baya za su karyata shi kuma suna da gaskiya da ya hankalinsu mai wannan maganar muna nufin ibn al يعرف في شيخ هذا اللي كده بساتين ده بقي ساتين في كده ستار في ايده بقاسة ساتين في زوبة جداد بجدادة سيقا لك جب أتبع إيه انتباع تعالي إلا أتئم من أسير يا كيف كانت أري شبه بتسعين دفرة سنة ستار سكت أن لك تكون أرفورات سكة تحك أسا الشام سكة أو كده بلاقي وانده باكي وصفتوها تو دابا صعب إلا إبن أسير ذي شبه amma shekul islam ibn taimiyya yana daga cikin waɗanda suka gane ma idan duk waɗanda su gino daga farkon su har ƙarshen don haka yake sufe ta cikin tattara da tashin alƙiyama yake fitina ce wadda uwa ka gudu ɗanta miji ya guji matarsa masoyi ya guje ma masoyinsa kowa ta kansa yake wikipedia encyclopedia ta iya cewa tattar a ƙasar iran kawai sun kashe mutane tsakanin miliyan goma zuwa miliyan goma sha biyar a birnin rai wanda shine tehran ta yau mutum dubu ɗari bakwai suka kashe wuni guda ya za a yi hankalin mai ɗauki wannan al'amari za mu tsallake bayanin asalin sattar da yadda suka fito da ƙasar china wanda suka samu rubutacce kuɗi da hausa za su gan shi sai mai magana shigo wasu duniyar musulmi wuri na farko da tattar suka fara kamawa a ƙasar musulunci Shi ne bukhara babban birnin nan da imam bukhari ya fito a cikinsa sai an gaya suka zagaye birnin gaba ɗaya suka kwana uku suna gwamzawa da mayakan musulmi sannan a ƙarshe dai da yawan sojojin musulmi suka gudu saboda bala'in da suka gani wanda ba su iyawa da suka ta sama kurasan mutanen gari ba su samu wata mafita ba sai suka tura alƙali badruddin ya je ya yi muhawara da tattar a nemi sulhu a zauna lafiya a ranar hudu ga watan zulhijja shekara ta ɗari shida da goma sha shida tattar suka buɗe kofar garin bagdad suka shiga da makirci suna nuna tausayawa da kyautatawa ga mutane jinkis khan sarkin tattar ya nemi mutanen bukhara su kama masa domin akwai sojoji dubu hudu da suka ɓoye a wani wuri da ake kira kal'a ake ana so a je a fito da su dukkan su mayar ne yace duk wanda bai fita ba a kashe shi daga cikin ya ba da umarni a cikin manyan ramu kanadik waɗanda sojojin nan suka yi garkuwa da su yasa aka yi ku alƙur'ani daga masallaci ana zubawa domin a cikin waɗannan ramu kai sai da aka yi aka kakkaye limbarin masallaci aka zuba a ciki duk dai domin kokari a cika waɗannan a akai a karmu akan waɗannan sojoji da ƙarshe ya kama sojojin nan gaba ɗaya kashe sannan ya sa aka rubuta masa sunayen muhimman mutanen gari ya sa aka rinka kira su guda guda aka kwace duk wani makami ko wata dukiya da ke hannunsu sannan an kai musu yankan rago guda guda bayan haka aka kewaya sauran musulmi ana rinka kiransu ana farautar matansu da 'ya'yansu aka rinka alfasa da su gaban mazajen waɗanda suka samu tserewa suka gudu wasu kuma suka auka cikin makiya suka yaƙi har suka samu shahada kamar babban malamin fiƙon nan rukunin zada da alƙadi sadar jin ka duk sun yi shahada wajen yaƙi da ta a wannan lokaci wasu kuma aka kama su da hannu a taƙaice dai tattar kahin su bar birnin bagada da sai da suka haka masa wuta suka kone masallatai da makarantu da gidaje babu iyaka suka azabta fursunonin da sun ka kama suka yi musu matsalanci azaba sannan suka karkashe daga nan tattawa suka ta sama birnin samar kari. suka gargaɗa fursunonin musulmi kamar awaki a gabansu duk wanda ya kasa tafiya sai a kashe shi a wuce suka niƙa ma kowane musulmi tuta don ya ɗaga saboda a tsorata jama'an musulmi samar kan da an ka ta sama da isa wasu ba ta ɓata lokaci ba sa kashe soja dubu hamsin daga cikin rundunar musulmi sannan sun ka fara hula daga baya fuskarin kaga da baya suna zama jiki musulmi na da su a ce wata musiba ce suka shirya sai da aka ta garin gaba ɗaya sai suka yanke wata gada da suka haƙa suka yi musulmi kimanin dubu saba'in zobe sannan suka yi musu kisan kiyashi inna lillahi inna ilaihi raji'un abin da ya faru baka da sai da ya cimma kanda domin sai da su ma suka da sulhun tawa aka ba su aminci aka buɗe kofofin gari aka ce duk su fito da dukiyar da suka mallaka su fito da iyalansu da yaransu su gargaɗa su aka ce za a kai su wani wuri inda za su aminta a ce gaba ɗaya farfajiyar alƙiyama za su wa sannan aka ƙona babban masallacin birnin samarkand aka ci mutuncin gudare musulmi da rana tsaka aka aikata fasadi wanda ba shi faɗuwa duk wannan ya faru a cikin wata muharram shekara ta ɗari shida da goma sha bakwai wa'annan birane guda biyu da muka faɗa bukara da samarkanda misali ne kawai na abin da tattara suka yi amma ba nan abin ya tsaya bala'in su bayan da suka samu tsallaka teku tekun da ake tsammanin ba wata rundunar da isa ta tsallaka shi sun iso babu jirgin ruwa dawakansu sun iya ruwa za ka sai suka shirya akwatuna na katakin ne suka zuba su a ciki suka samu fatar shanu suka daddaure akwatunan nan domin kan ruwa su shiga sai akwatuna su lalata su kowannen su ya daura akwati da kugu ne sannan ya rike dingin doki ne sannan doki ya ja su gaba daya ya tsalkace su da su hakan sai ga su babban birnin sarki kwarijin sha suka tarwatsa garin ne sabo da mazandaran barai ita ce tehran ta yau da hamazan da azerbaijan da irbin a duk garuruwan musulmi da ke tsallakin tekun jefo duk inda suka je sai su yi amfani da fursunoni musulmi wanda suka samu a gari na baya su yi garkuwa da su sannan in sun gama sai su kashe wani lokaci kuma idan musulmi suka ɓuya saboda yaƙi ya yi zafi sai su sa fursunonin da musulmi suke ku yi kira ku ce ya ku al'ummar musulmi ku fito maƙiyan Allah sun tafi da su sai sun fito sai a kama su a karkashin wani abin tsoro game da sha'anin sassar shi ne cewa bayan dai ƙarfin da suke da shi kuma mutane ne wasu nata idan misali sa'ad da sojojin suka zo birnin khawarizm wata biyar suka yi kewaye da shi kafin su samu motsa da suka zo birnin talikan sun gabu da mayakan da sun kabu waye su amma ta suka kewaye garin tsawon wata shidda ba su ɗaga ba su ci nasarar karya ce ba suka aika ma jinkis khan ya zo da rundunarsa ya sake yi garin zo da sai da aka kuma wasu wata hudu sannan aka karya garin aka kashe duk al'umma musulmi da ke cikin sa a takaice babu shakka al'umma musulmi sun wulakanta matuƙa a wancan lokaci kuma tsoro ya shige su da tashin hankali wanda babu irinsa sai da ta kai mayaƙi guda na tattar da iske mutum ɗari musulmi suna tsira, ya hausu da tara da kisa har ya kake su gaba ɗaya ba a samu wanda ya tashi ya kashe shi ba saboda musulmi a tsorace suke a razane wani ma sai ya kwantar da musulmi sannan ya ce ne tsaya sai na je na ɗauko makami na a ce har ya ɗauko makami ya dawo musulmi na nan kwance yana jira sannan ya kashe wata mata ta shiga wani gida ta rinka kisan mazaje da dama ta kama wasu ga hannu sai da ƙarshe sannan an kasa motowa masu ce sannan wani cikin sai zaburi ya kashe to babbar musiba duk ba wannan ba ita ce ta ne da kwatar musulunci ta magana duk abin da tattar suka yi a baya bai taka kara ya karya ba sun aka bada labarin ballar da suka yi a musulunci ta bagdad hidda kwatar iraki ta bagdad allah ya sa mata kwarjini a idon tattar kasar ce wacce ita ce hidda kwatar dole musulunci ta duniya gaba ɗaya amma ta ga hukuncin da allah ya kaddara sarki ne shi a wancan lokaci halifa musta'sil billah ya yi wani irin sammanci wanda ya miƙa wani babban mukami ga ɗan shi'a alwazir ibn alƙami wanda shi ko shi ne haɗa kai da kawaja nasiru dini tsufi suka je suka gayyato ta tsar suka kwaɗaitar da su da cin birnin musulmi sai da kwatar musulunci take bagana siyasar da wazir ibn alƙami ya ɗauka ita ce ya yi duk kifin sina wadda sassayen mayar da sojoji a ƙarƙashin ofis ɗinsa za ka sai rinka korar su aiki sun suna soja dubu ɗari sai da suka dawo soja dubu goma ya ƙwace makamansu ya hana su albashi ya lalata aikinsu sai da ta ma sojoji suna maula da wajen jema bayan haka sai ya rubuta ma jinkin khan cewa ya zo lokaci ya yi da yana iya nasarar wannan jirgin to haka alkhairi da farko sarkin ka bai amince ba amma da ya aiko wakilai suka gane ma su gaskiyar lamari cewa dole musulunci ta yi rauni to sai haɗa an gaya ya zo a ɓangaren halifa sai waziri ya rinka nuna maka cewa ba abin da ya kamata sai mai sulhu da tatta ya ba mu iya wani a lokacin da suka iso bakin birnin bagadad waziri sai ya nemi izinin halifa yace a bani dama in je in tattauna da su a sansanin su ya kwashi mukarrabansa da iyalinsa ya je suka gama kitsa makitin da suke gamawa sai ya dawo ya ce masarki mustafin billah komai ya yi daidai mun sulhunta kuma za a aurar da ɗanka ga iya sarki da sai ba haka sarkin musulmi ya fito da mutane ɗari bakwai malamai da alƙalai da masu mukamai da mutane masu daraja da rufin ɗaurin aure babu makami ko guda a hannunsu ba san wainar da ake koyawa ba da suka iso daidai inda rundunar jinkis khan take sai aka kewaye su aka hana su isa wurin sarki jinkis khan sai aka ware mutane goma sha bakwai kawai a ce su har khalifa aka ce su kadai ne za su ga sarki sannan suka je aka wulaƙanta aka rinka ɗebo su guda guda ana tozarta irin tozarta da ba ta suke tuwa sannan kowanne aka gaba da su sai a kashe su sannan a je a koma ɗebo su zuwa ɗaurin auren da ba za a yi ba a gaban sarki aka kama babban ɗansa abul abu aka yanka shi sannan mai bi masa abul fazl aka kashe shi sannan mai bi masa mubarak sannan aka zo da ƙannensa mata fatima da maryam da khadija sannan aka kwace duk gudaren da ke gidan sarki sauran labarin shi ko ba shi fatawa daga bisani suka auka cikin birnin bagdad suka kama fadar sarki suka rinka sa a kira da cizo iyalansa gaba ɗaya sannan a gargaɗa su zuwa makabarta a yi fasadi da iyalansa a gaban shi sannan a yanka shi a nan makabarta waɗanda suka fi gamuwa da wannan wulaƙanci su ne hashimawa dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin tsananin haushinsu da wannan ɗan shi'a yake a duk tsawon lokacin da suka yi a birnin Baghdad بعض المساجد اكا اكا كيران صلى بلي اي كاما وزير ابن الالقبيات يا شيك عيسا آه، آه، ما فتا او شنسا اكما لما سنة ايا كالزرق لقد شو ودم عيسا اكا كامو شاء اغبتا سنا كشسو حد ببان شيه مالا من من مهي الدين سي شيه مالا من كما مو النفي قابل خوز ابن الجوزي وانا اكا ينسا يا ينسا عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم فلنشي ما a ƙarshe aka samu halifa aka sa cikin wani buhu na fata aka rinka azabta shi har ya mutu wai ba a son jinin sai ya ɗaga ƙasa domin bokaye sun waɗa musu in jinin sarki ya daga ƙasa su ko ta tarwa su gamu da matsala sannan duka bala'i ya gane gari da abin da inda kafi malamin tafsirin nan wanda shi ma yana cewa sun ka gane ma idonsu da abin da ke cewa shi albidaya wani haya littafin sa na tarihi yace kasar sun farma bagdad suka kashe duk wanda sun ka samu iko maza da mata tsofaffi da ƙananan yara mutane da yawa suka shiga cikin rijiyoyi da wuraren ƙazanta aka yi kwana da kwanaki a haka ba mu iya fitowa wasu kuma suka rinka shiga cikin shaguna suna rufe kansu har sai in tattar sun ahamo sai su kwace shagunan ko su kora su da wuta wasu sun yi tsammanin kawo samu mafaka a masallatai da makarantu wai sun haye tudu da saman gidaje yake amma ta san suka rinka jin su suna kashewa sai da injararin ruwa ya rinka amin jinai yace babu wanda ya tsira daga waɗanda suka ɓoye a waɗannan wurare in da yahudawa da kiristoci da 'yan shi'a waɗanda suka ɓoye cikin gidan waziri ibn al sai kaɗan daga ci attajirai wanda suka yi dabarar miƙa maƙudan kuɗaɗensu suka yi saranda suka nuna za su ba da duk haɗin kan da ake a daga da ta koma kango in ji inda kafe babu kowa cikin ta sai yan kalilan wanda suka sami kansu a cikin tsoro da yunwa da tsarkanci wannan duka wasabtawa da ibn kasir yayi yana ciwon da ga gane mai sa sai da aka kwana 40 a cikin wannan bala'i bayan sun kashe akalla abinda ake kimanta musulmi ta kammala miliyan biyu cikin wani da yan kwanaki sannan su suka ce a shelan fita sun amintar da mutane sannan ne mutane suka fara hitowa da cikin rijiyoyi da cikin shadda da magudanar ruwa kai har da cikin kaburburan mutane wani ya je ya tona kabari ya ɓoye kansa ya ɗaga kawai hancinsa inda zai shaƙe iska mutane na bayyana kowa bai gane wani miji bai gane matarsa ɗa bai gane ubansa saboda yunwa da wahala da tashin hankali gawawwaki sun cika birnin bagadaza tuli tuli kamar shara ana haka sai aka waye gari da ruwan sama a birnin bagada abin da ya kara ya mutsa hazo da hargitsa yanayi warin gawawwaki ya haifar da wata sabuwar annoba wadda ta zama sanadiyar ta gayyara da salwantar wasu rayuka da dama daga nan bagada da har zuwa birnin sham duk inda ka je marasa lafiya bayan da suka gama rusa bagada da gaba daya sai suka naɗa wani ana kiran shi Ali Bahadur a matsayin sarki suka koma dawo da Ibn Alƙali da zama masa waziri sannan suka tasan Masiriya da Falastin Misra domin su gaba da ɓanna. Labarin Tattar bayan sun tsallaka labari ne mara daɗi ba shi da kyau ko amma idan aka tsallake labarin su a ƙasar Sham da ɓallace-ɓallacen da suka yi to za a cimma aini jalut shekara ta 657 inda malaman musulunci irin su izzuddin da abdulsalam suka haɗu da sarakunan musulunci irin su Qatar da Baibaras suka wato ta da ƙayar baya a kan tattar aka sake dawo al'ummar musulmi aka faɗakar da su haɗarinsu ibn taymiya ya tashi ya ce wallahi tallahi za mu ci galaba akan akan tattar wani ta ce insha Allah ya ce insha Allah ta haƙiƙan la ta alikan don tabbatarwa ba don ina shakka aka samu aka kawar da sharri da haɗari na tattar lokaci da zai bada dama da shimfiɗa sauran wannan bayani amma yana da kyau mu leƙa kaɗan game da dalilan da sun ka kawo tattar ƙasar musulunci sannan mu je kai tsaye zuwa ga darussan da wannan tarihi yake ba da farko tattar sun dun faro ƙasar musulmi a lokacin da al'ummar musulmi take cikin rauni na kowane bangare da rarraba da talauci wanda ya faru a sanadiyar ambaliyar ruwa da an kai shekaru ka bani haka nan ana yi da wahalar rayuwa da tsada abinci da rigingimu tsakanin ahalus sunna da yan shi'a tsiraru hinta da hitina waɗanda waziri ibn al ya daure wasu ne ga kuma karancin soja kamar da muka yi bayani cewa waziri duk ya riga ya ruguza gidan sojan musulunci halifan daular abbasiya a wannan lokaci mutumin kirki ne mai son addini amma ba shi da ikon komi in ban da birnin bagdad halifa ya zama wani dodo wanda ko ganin sa ba iya yi sarauta kawai ta gargajiya ba ta musulunci ba an rufe cikin gida daga sai barori da koyanni bai san abin da duniya take ciki ba duniya kuma ba ta san abin da yake ciki ba idan kun samu rubutaccen hudu hausa za ku ga yadda alaƙa ta take da sauran duniyar musulunci ku ƙara gane irin raunin da wannan al'umma take a wancan lokaci a daidai wannan lokaci su ko suna da runduna kammalalla wanda in suka zo ga gari ko igiyar raƙumi ba su bukata sannan suna da dawakai da raƙumma da shanu wanda suke yanka ba su da abinci sai nama dawakan da suke hawa ba su buƙata abinci irin wanda ake ba dawakan mutane ba su cin dusta ƙasa suke tonawa suna cin ƙwari da hakukuwa da duk abin da ya ga su da yawan adadi wanda mahalicci mu kaɗai sai iya kasa ba su da tsoro ba su da ja da baya ba su da jinƙi ko misalin zarafi a cikin zukatan to daga cikin dalilan da suka ƙara haddasa fitinar tattara akwai su kurakurai da ganganci da sarakunan musulunci suka yi idan kun samu rubutaccen hudu ba za ku gani su ne shi suka bayanai sai kuma rawar da kiristoci suka taka bayan da musulmi suka fata take su a yakin crusade da su ma kiristoci sun taka rawa wajen nuna mata ta kasan musulmi kasa ce mai su zo su kama sannan sai tarihin munafikan musulmi nan da yan shi'a wa'anda tun zamanin sarki nasir nasir dan sarki mustati'u bi amrillah suka fara samun miƙewa sarki ne wanda ya shekara arba'in da bakwai yana sarauta sai suka yaudare shi duk abin da ya ci dare da safe sai a rubuta takarda sai a turo mashi fada shi ko da zai ga takarda, sai ga duk abin da ya ci dare ga shi a rubuce sai ya yi imani ta lallai imaman su sun san gaibi kuma suke faɗa musu alhali illa ki asiri gare su gida saboda haka wannan sarki ya goyi bayan tattaf ya rinka rubuta asirran musulmi yana aika musu yana ta aika musu wasiƙu sannan sai sarki na biyu shine sarkin garin Musul wanda suke malakabi al-malikul rahim wannan sarki shi ma ya daɗe yana sarauta kusan shekara hamsin ya yana sarauta sannan ɗan shi'a ne wanda ya raya al'adu da bukukuwa na kiristoci ya kulla alaƙa mai ƙarfi da tattar aiki har ya aka samu tsakanin ɗan ɗansa salih da ɗan sarki can sarkin ya sarkin tashar jinkiz eh, hulako sarkin da ya gaji jinki khan duk da yake auren da ya karko ba kuma ya haddasa musu fitina amma dai wannan sarki na shi'a shi ma ya ba tattar gudunmuwa da goyon baya da asirrai waɗanda su suka kawo su garin bagada sai na uku uwa uba ne waziri ibn al-aqami wanda mun faɗi irin a gudunmuwar da bayar kuma shekarar sa goma sha hudu yana akan wannan misali jiya ta so sai kama da yau waɗanne darussa muka samu a cikin wannan karatu da muka dangane da tarihin tassa wanda yake ya wuce shekara ɗari bakwai a yau da wucewa jiya akwai tassa yau ma akwai tassa tattar na jiya suna da hanyoyin leƙen asiri waɗanda sun sha kan hankali suna da labarin ko'ina amma kowa mai da labarin idan wani ɗan leƙen asiri ya je wajen su? nan take an kama su don mai da kama da su tattar na yau su ce rike da hanyoyin sadarwa na zamani su ce leƙon asirin duniya da sauraron ɗan adam kuma suna da duk hanyoyi na yaɗa labarai domin su tabbatar da kariya su ɓoye gaskiya duk wata kafar yaɗa labarai wanda ta faɗi gaskiya nan take za ka ji an soke wannan tasha a rufe ta siyasar ta ta ta jiya ita ce ka zama namu ko ka zama maƙiyinmu na yau su ma abin da suka ce kenan ka zama tare da mu ko lalle kana tare da 'yan ta'adda duk wata gwamnati ko ƙasar da bata sa hannu akan yaƙi da ta'addanci ba a yau su aure su 'yar ta'adda ce kuma tana ba ta'addanci goyon baya a wancan lokaci da na najiya duk wani sarkin musulmi da ya ji yana da rauni sai ya fara neman kusanci ga tattar ta yi aika musu asirran musulmi a yau ma mu diba halin da ake ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tattar najiya sun samu taimakon yan shi'a wajen karya musulmi kai su ne ma suka aika musu goron gayyata? suka nuna musu duk yadda za su yi su karya musulmi kuma suka ba su goyon baya har suka karya daular musulunci wannan ko shine abin da yake faruwa ga tattar ne sai shi a sunan suka gayyato tattar na wannan zamani suka shiga afghanistan su suka tafiye su su suka gwada musu hanyoyin da ake bi a shiga afghanistan sannan suka taimaka masu kuma duk garin da ya gagare su to in sun fita hannun yan shi'a suke damƙa shi wannan kuma shi ne ainihin abin da sake mai a bagadaza ta wanda lokaci a lokacin da holako sarkin da ya gaji jinsis khan ya kai gabashin iran ya aika ma sarkin musulmi wasiƙa da barazana da girman ka da iga da ƙetar iyaka a cikin yana cewa ka yi maza maza ka rusa duk ganuwar garin ka cike duk ramun da suke kewaye da birnin bagadaza sun kafin mu ku kwatanta wannan bayani da kissar wato ainihin ruguza makaman nukiliya ne ku rosa makaman ku ga munan in ba haka ba mu za mu fara rosa ku sannan mu halaka a kullum tattar lafiya cewa suka ku zo mu amintar da ku da zaran sun yi damƙa sai su yaudara tattar na yau su ma mu irin alwashin da suke ba falastinawa kullum sai za mu san muku da 'yantattar ƙasa amma ina wanda bai karanta tarihi da shi ake yaudara babban darasi da yawa mu sani shine makiyan cikin gida so da yawa hadarin su yakan zarce makiyan wani kuma sun kware da kisisila da makirci matuka ta yadda ba kowa ke gane su ba wannan shine abin da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakin ahzab yakin taron dangi shine abin da suka yi masalahuddin al-ayyubi a yakin cross shine abin da suka yi ma abbasiyawa a yakin takar na farko kuma shi ne abin da suke yi ma tattar na wannan zamani a yau makaman da kafafen yada labarai na duniya suka himmatu wajen bayyana an kama a Legas a wannan sati da ya gabata a tashar jiragen ruwa wayanda suke ɗauke da makamai kwantena goma sha uku daily trust ta ranar litinin ta ba da tabbaci da hoto da bayanai na ɗan shi'ar da ya shigo najeriya haka ta ranar talata wannan bayani kafin ya zo isra'ila ta yi wuf ta ce iran ce ta turo makaman nan kuma hamas za a kai ma amma mun tabbatar da wannan yaudara ce kawai muna da dalilai da dama a kan haka na ɗaya iran ba ta taɓa taimakon hamas ba ko da tsintsiya ka tambaye shi gabanin hamas ka jiya. su sai kawai suke yi na siyasa amma dala guda ba su aika ma hamas ba makami guda ba su taɓa ba hamas ba tirenin ba su taɓa yi ma sojan hamas ba saboda ni saboda hama ahlus sunna na biyu isra'ila da Amerika, hizbullahi da iran wa'annan akan teburi guda suke cin abinci duk abin da ka ji ana faɗi duniya damfara sai kawai da yaudara ake mana idan kana musu alhamdulillah ga fidi nan ya fito za a fara sayar da shi bayan wannan sallar juma'a ka saya ka kalla ka gane ma idonka ka karfa alaƙar da ke tsakaninsu da yaudara da dubaru da suke ma musulmi wannan ne cd na biyu idan ba ku manta ba ba su suka ahli ta wa sahaba ta da wani cd mai takin ta'addancin asia a jiya da shekaru uku hudu baya da suka gabata wannan fitowa ta biyu ce wadda a cinta za ku gane mai idon ku cewa dukkan su waɗannan da muka ambata da Hezbollah da Iran da Isra'ila da Amerika dukkan su ɗan masu niyya ne teburi guda suke cin abinci kuma boka guda suke wa fashi wayannan makamai da aka zo da su Najeriya aka kawo su kuma an sauke su Legas kuma wani ɗan sakkwato ya je domin ya kiliyarin ɗinsu ya yi jabido hanyar da ake bi domin makaman nan su fito amma da abin ya gagara sai ke a juya mai su a kai su Gambia to daga nan ne a ya su na hudu wanda ya zo da makaman nan abbas je ga jama'a da dama suna bukatar kiliyarin saboda akwai abbas je ga na sunna akwai abbas je ga na shi'a wasu da yawa jin wannan labari suna tsammanin abbas zai ga ahlus sunna ne a'a akwai abbas zai ga dan shi'a shi ya zo da makaman nan kuma indiya aka kera su aka so su kuma iran ta biya kuɗi kuma iranawa guda biyu su suka kawo makaman tare da shi suna nan ɓoye a ofishin jakadanci iran yanzu haka bisa ga haka mun mu shakka cewa waɗannan makaman ɗan shi'an najeriya ne an ka kawo ko duk abin da yan boko haram suka yi na tada rikici da amfani da makami da zubar da jile ne wallahi idan wa'annan makamai suka kai ga hannun yan shi'an najeriya su ma abin da za su yi sai ya wuce wancan don haka muna kira ga hukumomin tsaro da waɗanda abin ya shafa da cewa a tabbata an yi bincike da gaskiya game da wannan mutum sannan a fito da sakamakon binciken kowa ya yi da ƙarshe malamai su ne jigon kowace al'umma kuma su kaɗai ne waɗanda ake iya samun nasara a hanyar su idan al'amura suka rikici in da mun shimfiɗa cikakken tarihin tatta da mun ga irin gudunmawar da shekul islam ibn taimiyya da izzu dinin da abdulsalam da wasu fitattun malaman suna suka bayar a wancan lokaci wanda shi ya kawo ƙarshen tatta sannan daga ƙarshe suka yi tsaye suka laƙe wa sarakunan musulunci suka sa aka kafa cibiyoyi na horar da matasa da koya musu jihadi da ƙera makamai da samar da ruwa waɗanda albarkacinsu ya kasance ba a sake samun wata barazana ta tassa wadda ba a iya karya ba da haka ya ku lammai ku fito ku faɗa mu musulmi gaskiya ku jagorance mu a kanta wallahi har abada mu a shirye mu bi ku mu haɗa kai da ku mu ba ku dukkan abin da ya dace na gudunmawa da taimako har da eh, jinainen mu da dukiyoyin mu baki ɗaya muna roƙo Allah ya mana garkuwa Allah ya daidaita rayuwar mu bisa ga ثوابا والسنة الله يسامو جمع لاتيا يحارم لك قوة الحقري اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الملة والدين اللهم أقم علم الجهاد واجعلنا من المجاهدين اللهم اقمع أهل الشرك والفساد اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء اللهم انصرنا على شهواتنا وانصرنا على أعدائنا وكل إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا الله العظيم الجليل يا عباد الله يذكركم فاستغفروا الله العظيم الجليل فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وتوبوا اليه واستغفروه انه هو الغفور الرحيم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم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 اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم الله أكبر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 فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر